alkalin kotun da ya ɗaure shi tun farko na tsawon shekaru biyar justice nathan musa shine mako ya bada belin tsohon gwamnan jihar mr James gilari bisa dalilai na rashin lafiya a dai zaman kotun da ya cika makil da magoya bayan tsohon gwamnan jihar adamawan babban lauyan najeriya sam risa ya bayyana wa kotun cewa tun bayan kai shi jarun lafiyar tsohon gwamnan ma ke kara barbarewa wanda don haka ne ma suka buƙaci da bashi beli da ya je duba lafiyarsa hakanan ma kuma a zaman kotun an ma karanto wata wasiƙa da hukumar kula da gidajen yare a jihar ta rubuta game da tabarbarewar lafiyar tsohon gwamnan jihar adama bala gilari inda wasikar da ke dauke da sa hannun mataimakin kontrolan gidajen yare a jihar mai kula da harkar lafiya mr john bukar an ko bayyana cewa hawan jinin tsohon gwamnan jihar adama ya karu daga 100 zuwa 200 yayin da ma ciwon sugansa kuma ya karu zuwa 160 to sai dai kuma nan ne ma kai doguwar jayayya tsakanin lauyan tsohon gwamnan da kuma na bangaren hukumar efcc abubakar aliyu game da batun bada belin to amma kuma a ƙarshe sai alkalin kotu mai shari'a nata musa ya amince da bada belin akan kuɗi naira miliyan ɗari tare da samun masu tsaya masa mutum biyu da za su mika takardun su. to koya magoya bayan tsohon gwamnan jihar Adama suka ji honorable abdullahi farambe shine ma kwamishinan yaran labarai a zamanin gilarin ya ko bai na farin cikin su kamar haka mu wallahi wannan abu ya zo mana da farin ciki kuma in baka manta ba mun koka a lokacin da aka yanke shari'a muka ce za mu ɗaukaka kara to alhamdulillahi wallahi ya zo mana da ainihin wato abun farin ciki kuma muna godiya ga Allah kuma har yanzu yana ƙara mana ƙwarin gwiwa akan abun da ya shafi ɓangaren shari'a yana nuna mana cewa lalle duk inda ka kai kukanka za a ji maka to saboda haka mu dai abun da muke godiya muna godewa Allah kuma alƙalai irin waɗannan wanda suke yanke irin wannan hukunce-hukunce muna roƙon Allah ya ƙara musu ƙwarin gwiwa ya kuma kasu ɗauki zance wanda ba shi ba su tsaya akan gaskiya wannan shi zai sa su masu cimma manufarsu kuma shi zai kawo gyara wa ainihin kasar mu Najeriya ba ma jihar Adamawa kaɗai ba. Tuni ita ma jam'iyyar PDP wanda ɗanta ne tsohon gwamnan jihar Adamawa. ta yaba da wannan mataki na bada belin da kotun ta yi. Barista Yeti Shehu da ke zama sakataren wani bangare na jam'iyyar PDP a jihar Adamawa ya ko bayyana dalilansu na wannan farin cikin da suke yi. belin da kotu ta bada ta yi daidai saboda hakkin kowane ɗan ƙasa ne wanda ake tuhuman shi kuma har kotu ta zartar da hukunci yana da hakkin ɗaukaka ƙara zuwa ga kotu na gaba har zuwa kotun koli kuma hakkin shi ne idan kafin ya ɗaukaka gara nan ya nemi kotu ta ba da belin shi wanda kuma kotu tana da daman ta hana kuma tana da dama ta bayar amma bayar wanda ta ni ina ga yayi daidai domin shari'an yadda aka gabatar da shi a kanina a matsayina na masanin doka akwai kuskure a ciki babba. Eh, to wani zai mamaki da ka ce wannan don na gani kamar don kai eh, kwamishina a wannan mulki kuma ku ne NPDP tun da naku ne shi sa gani kamar akwai dan kuskure. Ba don wai ni kwamishina ne a wannan karkashin gwamnatin ba kuma ba wai don ni dan PDP ba ina magana ne a matsayina na lauya. Bari in baka misali abin akwai abin da ake cewa procurement wato kamar sayo kaya in ka dubi shari'an kanshi ai ya ce ba a bi ka'idan doka ba amma kotu kanta bata ce ba a kawo abin ta ce an kara kuɗi a abin da ya saya ba kuma kotu da kanta bata ce ya mai da kuɗi ba kaga anan akwai kuskure a ciki wanda kuma sashin dokan da aka ɗaure shi a kai ba sashin doka ne wanda ya kamata a ɗaure shi a kai ba. Idan ma dai ko ba mance ba a ranar litinin shida ga wannan wata na maris ne ma tsohon gwamnan jihar adama jas balagilari ya zama tsohon gwamna na biyu a tarihi da aka daure kan aikata laifukan da suka shafi cin hanci da rashawa kuma ma baya ga gilari yanzu haka ma akwai tsofin gwamnonin jihar biyu da ke magaban kuliya bisa laifukan cin hanci da mawatan da dukiyar jihar ibrahim abdullah aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya